تجري لا ألف أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء نذغم وإظهار فقط <laughs> فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى مفاغو دقا فوقو عرفي الأطفال عن شيخ أرجو به أن ينفع الطلاب والعجر والفضول والثواب عن مسافر والتمييز للنور إنسان وللتنوين أربع أحكام فأستفيد فالأول الإظهار قبل تعرف بالحذف للثلوث والتعرف حمد فاء ثم عين حاء مفرد ثم غير خاء وثاني إبهام بقدة أتت في تبنى عنده قد مهلكت لكن

الإخفاء عند الفاضل من المبعوث واجب للفاضل ذي غرفة من بعد عشر رمزها في اسم هذا البيت قد ضمنتها شداتنا كم جاد شخص قد سما أقام النون والميم المشددتين وقلنا لمن ثم النون شددا وسبح كل حرفهن تنبدا أحرف ميم ساكنة ميم ميم ساكنة اليوم جئت والدين إن تسكن لي قبل الهجاء ما علم عرف المدينة للهجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إرفاع إرغام وإظهار ضبط فالأول الإرفاع عند الماء وتنمي شرعية القراء والثاني to wasu sun ce wai a tat ce wasu kawai suke ta cewa wani ma yake cewa wai wasani idan ramun bi gunnatin a tat bishiddatin a tat to والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها ولاتحاد فعرفي حكم لام ال ولام الفعل للام ال حالان قبل الأهر في أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف أقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزا ورمزها فعي أي من تفقه زي كريم أنا اللي سافه riga قام أنت شد mu ko to والثالث الإظهار في البقية من من أحرف وسمها شفوية من أحرف وسمها شفوية من أحرف وسمها شفوية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفى أن تختفي واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي لقربها ولاتحاد فاعرفي حكم ال ولام الفعل للام ال حالان قبل الأحرف للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابق حجك وخف أقيمه ثانيهما إدغامها في أربع ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورم زهافعي وعشرة أيضا ورم زهافعي وعشرة أيضا ورم زهافعي وعشرة أيضا ورم زهافعي وسلامة الإبهام في البقية من عقد وسمها شفقية وأرسلنا أهواء الوفاء أن تختفي لعودها والاتحاد معرفي أخبرنا تهونا بكيد ليراك عن أعلام أصل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل الرحيم مع خذ علمه بهرك عزك وأبقى علمه تعليمها إدغامها في أربع والثالث الإظهار نأكو أتشنه كنتو كنتن الميم الساكنة شيني إظهاري أي ياتي أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط to mun ji hukunce-hukuncen mun ji hukuncin idigami mun ji hukuncin ihsa'i mun ji hukuncin idigami idigami ihsa'i na da harafi ɗaya ko shi ne ba'u sai idigami na da harafi ɗaya ne mimo a samu mimin mai ɗauri sannan a gaba kuma a samu mimin wacce ba ta da ɗauri ne ya ce muku ai والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الهجا لا زوز جي وسسيني تنبيع أخان الألف اللينة كو لا ألف اللينة لذي الهجا ينزو الله تعالى يكي شيوا ومن لم يتب فأولئك هم هم الظالمون هم zalimun asali hum ne to amma zuwan wannan wannan ita ce al'alifun layyina to an samu iltiqa'u sakinaini hum ba sukuni yake da shi ba asali hum man hum man hum kaga man hum kake cewa aiko man hum to amma ga kaga mimun na da dauri nan kuma ga alifin mai dauri ko alif da lam to an ka tashi dole za ka yi manan wasali saboda ka ji daji ka ce humu zalimun shine ce wal mimu in taskun taji qabla al hija mimun idan ta zo kafin harfofin hija'i guda ashirin da takwas la alifin layyinati ai ma a qabla al alifin layyina kada mimun ta zo kafin al alifin layyina al alifin layyina alifin din da bai da wasali lizil hija mai hankali shi ya ce ahkamu ha salafatun liman babat hukunce-hukuncen wannan mimun sakina din wacce ta zo ba kafin al'alifun layina ba uku ne ikhfa'un akwai ikhfa'i idghamun da idghami thumma izharun fakat sannan kuma akwai izhari to kun ga wannan ce alifun layyi al-alifun layyina ce al-alifun layyina idan ka samu al-alifun layyina to nan kawai dole zaka masa wasadi yace humu zalimun humul khasirun hmm? humul faizun mun gane ai waye bai gane ba shi ne al'alifin liga al'alifin layyinan da ake magana kaina idan al'alifin layyina ta zo to babu aikin almimus sakina wasali za a mata ta tashi daga almimus sakina ta zama almimul mutaharrika so da kala hukuma mun gane yanzu nan kai abin da zaka nema sai dai an zo maka hukuncin la mu'al lilami alhalani qabla al-ahrufi ka gani to nan yanzu kawai nan zaka nema amma ba gonka da wannan mimun din yanzu nan wannan mimun din ba ta da hukunci yanzu alif da lam kake nema ka samu al gaba me ya sama lamun ce ta shamsiyya ko lamun ce ta kamariya kowanne na da harfansa kun gane to Shi ne sai ya ce muku ya ce mana wasalisu na uku al shi shine izhari na uku shine izhari mun ji ikfa’i mun ji idghami fil baqiyya a duka sauran harfan wannan ne ne sauran harfan an cire ba'un an cire mimun zora nawa So duk ashirin da shidan nan izhari za a musu min a harufin na harfa musammiha shafawiyya sannan ka ce ma wannan sunansa al-izharu shafawi al-izhar ash-shafawi yanzu mun sami izhari kala nawa kenan uku uku ba za ku layance mun ba uku na farko al-izharu al-halqi shine izharin me izharun nun izharun nuni sakinati wa at-tanwin sai izhari na bi shine ne mai al’izharul mutlaq shine ne amma misali ba ai shine idigami a kalma ɗaya nunun da harafin idigami a kalma ɗaya ba za a idigami ba sunansa mai al’izharul mutlaq to sai kuma na gaba shine ne mai al’izhar الشفوي shine wannan wa hazar la dawawin kai ka shedinka kai taka tsantsan la dawawin a inda aka samu mimun mai tsauri gaba kuma sai aka samu wawun wafa da fa'un an taktafi kakkaje kuma kai ikhfa'i kakkaje ghairil maghdubi alaihim wala kakkaje kai haka saboda mai bi qurbiha saboda sun yi kusanci a makaraji da mimun da wawun da fa'un makarajinsu ya kusan ɗaya kare shi tsubi cewa yi lishafatainin wawu ba'un mimu lishafatainin wawu ba'un mimun ita fa'un tana fitowa ne a tsakanin laɓa guda biyu amma kuma da harfa da harfa a ciki fa fa fa af af af kaga fa'un kenan so da ka ba fa a larabci in ka ji mutum yana fa to dan Najeriya ne ba fa shi dai fa sannan wawun ita ma makarajin su kusan ɗaya da mimo to ne sai aka ce kada sun yi kama kar ka je kai ikhfa'i wal ittihadin kuma sun sami ittihadi a makaraji فاعرف كسنونا سودك إذن كذو شين سكتوا لكنه أشد إظهارا في الواو والفاء أم بسنن إخفاء إظهار أواو دفاء فاغ إذن كذو غير المغضوب عليهم عليهم ولا ضالين ka gani ka gani wannan gashi gani. A shaddu izharan a wajen wawun gashi alaihim wala ka aji alama za ka yi wani abu na gunna gunna a wajen ghairil maghdubi alaihim wala dallin sauri ka wuce gani. to haka na fa'un ma za ku iya kawowa shine sai ya ce hukumu lami almun gane yanzu almimu sakina ko hukunce hukuncenta guda uku akwai me ihsa'i kam harfan lil ihsa tilmimi sakina harfun wahid ma hu alba'u wa masmu al-ikhfa al-ikhfa al-shafawi sannan sai al كم حرف harfan ما حرفه الميم وما اسم الإدغام الإدغام الصغير أو ماذا إدغام المتماثلين ثم الأخير الثالث هو الإخفاء كم حرفا له ستة وعشرون حرفا أو بقية حروف الهجاء kayi yau kenan sai ka ce baki ya baqiyatu hurufil hijaya haka yace muku ko to zu ne waɗannan amma lakinnahu ashaddu izharan fi a fi limaza لقربهما ولاتحادهما بإيه بالميم في المخرج طب. hukumu lami al wa lamil fi'ili an hada muku guda biyu yanzu nan akwai lamu al akwai lamul fi'il lamu al ita ce lamun din da kake jin ake faɗi al kaza kamar misali waladun sai ka ce al waladu kaman masjidun sai ka sa masa alu da lam a bako sai ka ce al masjidu baitun sai ka ce al baitu mun gane to shine ake ce masa lamu al lamu al wannan yana da akwai bincikensa a nahawu sannan kuma ga bincikensa a tajwidi lilami alhalani lamun din da kake jin an faɗe ta a cikin al to tana da halaye guda biyu qabla al ahrufi kafin harfofi na hija'i guda 28 din nan ulahuma na farkon su izharuha shine izhari fal ta'rifi ka san wannan qabla arba'in kafin hudu ma ashiratin da goma nawa kenan ya ce muku qablar ba'in ya mai da hamzatul wasli hamzatul qad'i ta zama hamzatul wasli saboda baitin sa ya tashi amma qabla arba'in ne hamzatul qad'i ce amma sai ce qabla ba'in. kuma ya dadi saboda rera baiti ma ashiratin da goma sha nawa kenan to خذ علمه ككرب إلى من شاء من رجي حجك وخف أقيمه هرب شاهد سوليمي حمزة بند من ده حمزة سيمي kai Ibrahim fito da su duka fito mana da harufan gasu nan daga ibi hajjaka wa haf aqimahu harfa nawa ne kirga guda nawa ba an yi a baya baya ce kablar ba'in min ba da ashirin nan wa yake ba da amsa au kai ba kai ba wancan ibrahim din wancan kuma ya fasan da shi nake iyahu kasattu ko sai ya kyale mishi tunda ba ba ba ba ba ba ba bane gurmu ne tunda an ce zo ka ansa ne shi zai taho eh, eh. mu ce fito da su daga ibki hajjaka wa khat aqimahu ware mana su kowanne ka faɗi sunan shi an fara ce maka hamza ba ga hamza na a farko ba ibki hajjaka wa khat aqimahu inna lillahi shi yasa na ce yi fa An ana arifuhu hm, wata malam Allah ramma mai shari'a ce ta'al anta waladi yace lastu waladaka innaka la tusalli fil jama'a ce wallahi ana maril ana maril yace la tazhabu ila amakinin katira <laughs> yo ya rasu Allah ramma mai shagariya ba ce la tusalli fil jama'a <laughs> bi gani bi bi bi bi san inda muke ba shi yasa na ce ina kallon shi ne ai fito da shi sai Ibrahim Ibrahim din gasken kana ganin ta ko baka gani ba jar zaman ka ka gani hamza to mu je to na'am na'am a'a daga Harun sai ne abdul jabbar a'a yawwa na'am na'am نعم نعم امم mimun kafa faɗi mimun? to ai na ƙarshen ake nema yanzu daga mimun sai ne abdul-jabbar sai ne shi ha babba ba to su ne hurufun lamil kamariya Hmm? su ne hu'ufun lami alkamariya su ne ga sunan ana ce musu allamul kamariya hurufun lamin kamariyati harfan lam wacce ake ce mata ta kamariya me yasa suka ce mata kamariya saboda idan ka faɗi alkamar za ta fito alkamar اقتربت الساعة shakwal kwanar kaga alqamar to daga nan sai aka zaɓo su kuma wancan sai aka ce musu ashamsiyya saboda idan zo ka zo faɗin ashamsu ba za a ji lamun ɗin ba ash ai ba alshamsu kake cewa ba sai dai mutanen gari ne sai ka ji mutum ya ce wai wai sunan shi sai sai a ce alzakzaki tun daga nan kasan jahili ne alzakzaki alzakzaki ala kuma zakzaki daga nan kasan jahili ne ne wani alzakzaki sai dai alzakzaki wani alzakzaki har ma sai a sa wata wai e wai l alzakzaki tun daga nan bai kamata mutum ya bukata ba to kaga alkamar shi ya sake ce musu allamu qamariyya allamu alqamariyatu allamu alkamariya harfanta su ne waɗannan da aka lissafa mana ga su إبجي حجك وخف عقي ما يبغي حجك وخف عقيمه وخف ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu kayan irin na bula ha'u ba arijalul bula ha'u san ta kun san labarin bula ha'u ko kun sai mun gama karatu zan ba ku to kaga su ne waɗannan duk lokacin da aka samu lamun alif da lam suka zo gaba aka samu ɗaya daga cikin waɗannan to za ka faɗi lamun ɗin za a ji ta wal an'ama khalaqaha wal an'ama khalaqaha ko innal baqara tashabaha alaina ko to sai kuma gainu su ma haka na ha'un haka na jimun haka mun fahimta za a dillin innal بقرة إن البقرة قو إن الجنة إن الجنة إن الجنة قاغنيكو سنن باشينا والقمر كلا والقمر كلا والقمر قاغنيكو والقمر ني تفخيمي زائكو تركيكي كلا والقمر ko kalla wal qamar wanne ne daidai ko duk wanda ne na daidai tafhimi saboda me yana da fataha kuma rawun din na da kasara kuma zan tsaya <laughs> gayi nan dai to din nan dai yi nan to ثانيهما إدغامها في أربع سن النبي شيني إدغام الميم إدغام ال إدغام لام ال في أربع أتكون هدو عشرة دقوما شانو كينا شاهد أيضا كما ورمز ورمزها فإي to ga alamomin su nan fa ika ka haddace shine zai karanta muku dib thumma sil rahiman tafus dib za na'am da su a zannin zur sharifan lilkar wannan din nasihohi ne amma na sib za sana shi shi bayani ne ku sib za sana kam ja da shakhsun qad dum tayyiban zid fi tuqan ba zalima su ma nasihohi ne ana fassara su ba a fassara ustaz rumuz ne ai ba a fassara rumuz ai Sai dai, sai dai waɗannan suna da ma'ana sib dasana kam ja da shakhsun qad ba mu da lokaci <laughs> bari ne mun gama karatu mun gama a hmm? ranar gamawa ba kowa ba ɗan eh, kuma tambaya ba